bari gwamna babu mai maka da'in da don ka tsara gaskiya a milkin ka nike fada. Bismillah rabbana gwani Allah rahimi, Allah mai yau da gobe, Allah mai ni da kai. Allah shi ya halici ɗari shi ya yi gumi, Allah shi ya yi ragon mutum shi ya yi jarumi bai iko ya tabara ni dai in jaddada. Ya umaru gwamna babu mai maka ja in ja don ka tsara gaskiya a milkin ka nike faɗa. Ya Allah ni sai sarki mai tushiya. Ya ahadin rabbana ta'ala karo yabo gun annabi ka wanda kowa ke sonya ga. Ya umaru gwamna babu mai maka ja'in ja don ka tsara gaskiya a mulkin ka nike faɗa. Yau umaru gwamna babu mai maka ja'in ja don ka tsara gaskiya a mulkin ka nike faɗa. Ya umaru gwamna babu mai maka ja'in ja don ka tsara gaskiya a mulkin ka haka nike faɗa. Bismillah jahili ka saurara tsabkaji, duk mai kishin talaka mu dole mu bi shi ai, kuma duk mai kin talaka mu dole mu kishi mu. To Umaru gwamna ya tsaya bisa haƙƙin talakawa na jihar shi kai a dole fa in bayyana. Ya Umaru gwamna babu mai maka ja in ja don ka tsara gaskiya a milkin ka nike faɗa. Ina tuna ranar da ka fito ya zuwa Jamani, kai da su kwamarar cikin iya port an tsaitsaya. za wajen medical cikin gwamna a Germany. Duk jama'a sun fito da kuka don zakatai, sai kau na tsaya na ce da su a aku dakata, ku dai mu yi addu'a ta same shi a Germany. In Allah ya nufa ka dawo mana lafiya don ba gajiya cikin roƙonka uban Aisha ya Allah tsare ka gwamna kai ta ruko har gaba. Ya umaru gwamna babu mai maka da'i in dan ka tsara gaskiya a milkin ka nike faɗa. Yanzu ciwo in ya tsananta sai ya tsare hankali, sai ya tsare hankali gama ba mai magani. Sai Allah shi kaɗai kawai zai ma magani, ya Allah tsare ka gwamna kai ka har gaba. Ya umaru gwamna babu mai maka ja in ja dan ka tsara gaskiya a milkin ka nike faɗa. Chino Guidey. Gawawa ya tsaya batun banza za ya yi sai ka tsaya can da baya don umaru ya yi gaba. Ya umaru gwamna babu mai maka ja in ja don ka tsara gaskiya a milkin ka nike faɗa. Baba na isha suda da kurciya za su wurin biki, wai za su wurin biki gama amma su hakimi. Shaho ne hakimi mazuru ne malami, za ku tana faɗin sarautar gada zille. ilimi dan an wani zaɓe gabanta ita san ta san shi ba. Ya umaru gwamna babu mai maka da'in ja dan ka tsara gaskiya a milkin ka nike faɗa. Baba na ishara nau da shi da shaɗari cikin gari. ga kuma ci ke ya taho su uku sun gamu, sai magana kuma suke ta yi kuma mai hankali, mu gwamna ka ba mu so ka bari har gaba. Ya umaru gwamna babu mai maka ja in ja don ka tsara gaskiya a milkin ka nike faɗa. Baba na tuna wata shekara da na fita gabacin gari, na je ƙauye irin ziyarar nan don kuji. Na ji ƙauyawa suna faɗin wannan zamani, ga milki nan ana ta yi su kauban da su, sai kaunace da su ku ɗau haƙuri ‘yan uwa, ai Allah shi ka zamani wani na nan ta tahe. Yau umaru gwamna babu mai maka ja'in ja don ka tsara gaskiya a milkin ka nike faɗa. To a yau na tuna kuma da su na koma in gaida su, don duk bayan su shekaru goma ku tambaya. za ku ga Allahu rabbana ya sauyin zamani, to yau ƙauye suna gani na sai murmushi, sai suka ce man ka dakata ka ji babban batu, mu wannan zamani da daɗi sosai ka Dan gwamnati ta kula musan basan zuciya, ta ba mu ruwa wuta zuwa takin zamani, ga kuma kwalita a naima ƙauye wanga zamani, mu dan haka wanga gwamna ba mu buƙatar ya ta yi.